muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta, sadakallahul aliyul azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo VOA a nan wato da ke nan sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran da ke nan birnin Tehran. Ga kuma irin abubuwan da za mu gabatar muku. Da farko dai kamar yadda muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya. Bayan nan sai mu kawo muku sharhin bayan labarai. Wannan ne zai kai mu ga shirinmu na gaba wato shirin na ko kun san wanda Abdullahi Salihu Katsina zai gabatar. Daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin na wato mu koyi harshen Farisanci. bayan shi sai shirin na kisoshin rayuwa daga nan kuwa sai mu kawo muku shirin nan na wato shirin ku nema wato wanda ya shafi abin da ya shafi muryoyinku da kuma ra'ayoyinku kan irin abubuwan da muke yadawa daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa to da fatan masu saurara sukan ce da mu kuma za su ji daɗin shirin yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labaran duniya. To madalla labaran duniya farko muhimman kaninsu. Shugaban ƙungiyar Hamas ya bayyana a fili a karan farko tun bayan harin da haramtacciyar kasar Isra'ila ta kai a ƙasar Qatar. Dubun dubatan mutane ne suka yi zanga-zanga ta nuna adawa da Isra'ila a birnin Athens. Ƙasar Masar ta zargi Habasha da kai dokokin ƙasa da ƙasa kan rikicin madatsar ruwa na kogin Nilu. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban ƙungiyar Hamas ya bayyana a fili a karan farko tun bayan harin da Isra'ila ta kai a ƙasar Qatar. Khalil Alhayya babban jagoran ƙungiyar Hamas ya bayyana a karan farko tun bayan da harin da hamtacciyar kasar Isra'ila ta kai musu a birnin Doha na kasar Qatar, a ƙoƙarin take yi na kashe dukkan shugabannin Hamas da ke wajen. Jagororin gwagwarmaya ta Hamas da suka jagoranci tawagar tattaunawa sun yi bayani ga al'ummar Falasɗinu game da kisan gilla da hantacciyar kasar Isra'ila ta yi da ya ci rayukan mutane shida, ciki har da ɗan shugaban ƙungiyar mai suna Hammam da shugaban ofishin sana wato Jihad Labad da dai sauran mutane da abin ya da su. Shugaban ya ce ba zai iya bambancewa tsakanin mutane da aka ritsa da su a wajen ba da sauran mutanen Gaza, wanda ake kashewa a kowace rana sakamakon mummunar ta'addanci da gwamnatin haramtacciyar Isra'ila take yi na kisan kare dangi da ta fara tun daga watan Oktoban shekarar ta gabata ta 2023. daga ƙarshe haya ya hanjina wa 'yan mayar falastinu da ke tsayin daka fiye da ƙarni na fuskantar isra'ila da sauran tsare-tsaren ƙasashen yamma da zimmar ƙarfafa mata gwiwa na ganin harka wa kuma ƙarta ta cimma ruwa ta hanyar ci gaba da kashe al'ummar falastinu dubun dubatan mutane ne suka yi zanga-zangar nuna adawa da haramtacciyar ƙasar isra'ila a birnin athens rautanni sun bayyana cewa dubun dubatan mutane ne suka yi gagarumar zanga-zanga a gaban ofishin jakadancin Isra'ila a birnin Athens na ƙasar Girka inda suka yi Allah waje da Isra'ila kan ka masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da Isra'ilan ta yi na tawagar ba da agaji ta Smooth Flotilla da ta isa Gaza kuma sun yi ta rera taken 'yanci ga Falastinu. wannan zanga-zangar tana nuna irin yadda al'amarin falastinu musamman ma halin da ake ciki a gaza ya yaɗu a faɗin duniya kuma nuna irin yadda mutane suke nuna goyon bayan tsari bisa tsari ga al'ummar ta Falastinu. Sojojin ruwan haramtacciyar ƙasar Isra'ila sun kai hari kan tawagar Smooth Folotilla suka tsayar da jirgin na ruwa suka cafke dukkan mutanen da ke cikinsa. Tawagar na kan hanyarta ne zuwa yankin Gaza domin kariya ko kuma karya killacewar da Isra'ila ta yi wa yankin da kuma isar da kayan agaji ga al'ummar yankin na Gaza. Yanzu haka dai direban jirgin ruwan na ɗan ƙasar Girka ya fara yajin ƙin cin abinci a inda Isra'ila take tsare da shi. Masar ta zargi Habasha da karya dokokin ƙasa da ƙasa kan rikicin matatsar ruwan kogin Nilu. Ƙasar Masar ta zargi Habasha da nuna halin ko in kula da irin irin ko kuma illar da rashin baiwa matatsar ruwan kogin Nilun ruwa kulawa ta musamman ke haifarwa ga tsaro da lafiyar al'ummarta. Bala'in ambaliyar ruwa da ake fuskanta a Sudan na da alaƙa da wato sakin ruwa da Habashi ta yi, lamarin da zai jefa Masar cikin fargaba na fuskantar matsaloli da za su shafi lafiya da dukiyoyi na 'yan ƙasar. A watan da ya gabata ne Habasha ta ƙaddamar da farko fariyar madatsar ruwa. mai girma a nahiyar afirka wadda ta farko ko kuma ta faro aikin gininta tun a shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya aikin da ya haddasa rikici tsakanin ƙasar da makwabciyarta masar habasha ƙasa ta biyu mafi yawan jama'a nahiyar afirka da mutane fiye da miliyan ɗari da ashirin, ta kashe kuɗin da ya kai dala biliyan biyar wajen ginin wannan madatsar ruwa a saman kogin Nilu da ke sawun madatsun ruwa masu samar da lantarki guda ashirin ko kuma guda ashirin mafi girma a duniya. Da nufin haɓaka tattalin arziki duk da cewa wannan aiki ya haddasa gagarumin rikici tsakaninta da makwabciyarta ko kuma tsakaninta da makwabciyarta ƙasar Masar da kuma ƙasar Sudan. To masu kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. Dakarun sojin ƙasar Yaman sun kai hari da makami mai linzami a haramtacciyar ƙasar Isra'ila. rautanni sun bayyana cewa ƙaran sautin gargaɗi da yake ciki a ko'ina ko kuma ko'ina a haramtacciyar ƙasar Isra'ila a dai lokacin da dakarun sojin ƙasar Yaman suke harba makamai masu linzami na ballistic a Isra'ila a cewa da mayar da martani da take yi kan haramtacciyar ƙasar Isra'ila game da kisan kare dangi da take yi wa al'ummar Gaza. An ji ƙarar fashewar wasu abubuwa tsakiyar Isra'ila inda wasu ke bayyana cewa da dukan alamu makaman masu linzami ne da ƙasar Yaman ta harba da ke ƙoƙarin kakkaɓe su. kafar yada labaran haramtacciyar ƙasar isra'ila ta batar da cewa an rufe saurin samaniya a fili na hawa da saukar jiragen sama na bingorion da aka rufe shi na wucin gadi saboda haran da dakarun sojin ƙasar yaman ke kaiwa da hakan ke nuna yanayin zaman ɗarɗar da ake ciki haramtacciyar ƙasar ta isra'ila hare-haren na makamai masu linzami sun haifar da tsoro tsakanin mazauna yankin inda ya tilasta tilastawa dubban Yahudawa tserewa domin neman mafaka da kuma tsira da rayukansu. To da ƙarshe za ku ji cewa jami'an 'yan sanda sun kama mutane 500 masu zanga-zangar nuna goyon bayan al'ummar Falastinu a birnin London. Bayanan da ke fitowa daga birnin London sun nuna cewa jami'an 'yan sanda sun kama akalla mutane 500 a lokacin da ake gudanar da gagarumin zanga-zanga ta nuna goyon bayan Falastinu da kuma yin tir da kisan kare dangi da haramtacciyar ƙasar Isra'ila ke ci gaba da yi ba dare ba rana. Zanga-zangar ta fara ne daga wani dandali da ke birnin London inda masu zanga-zangar suka yi kira ga gwamnatin Birtaniya da ta cire sunan 'yan ta'adda a lamarin Falasɗinawa. Hukumar 'yan sanda ta birnin London ta ce kimanin mutane 492 ne aka kama wanda ke da tsakanin wanda ke shekaru 18 zuwa 89. sai dai har yanzu guda 297 suna tsare yayin da aka yi belin sauran. Daga lokacin da Isra'ila ta fara kai hare-haren ta'addanci a yankin Gaza daga ranar 7 ga watan Oktoban shekara ta 2023, akalla fiye da mutane 60,000 ne suka rasa rayukansu yayin da miliyan 1,694 kuma suka jikkata. Mafi yawancinsu mata ne da yara ƙanana. Tuma saurare ƙarshen labaran duniya ke muku saurara daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To yanzu kuma lokaci ya yi za a gyara zama domin a saurari shi na sharhin bayan labaru, ai saurari lafiya. sharhin bayan labarun namu zai yi magana ne kan yadda mummunan matakan wuce gona da iri da sojojin mamayar isra'ila ke dauka. da suka tilasta wa kungiyoyin ba da agaji na kasa da ƙasa dakatar da ayyukansu a zirin gaza inda kungiyar agaji ta red cross ta dakatar da ayyukanta a birnin gaza kamar yadda ita ma kungiyar dr saudad bodas ta dakatar da aikinta a gaza saboda tsananin hare-hare da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa kan yankin da ni wunti zan jagoranci gabatar muku da shirin kamar haka Ƙungiyar ba da agaji ta ƙasa da ƙasa ta Red Cross ta sanar da dakatar da ayyukanta na wucin gadi a birnin Gaza sakamakon karuwar hare-haren da sojojin mamayar Isra'ila ke kaiwa kan birnin. A cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar Laraba, ƙungiyar Red Cross ta ce an tilasta mata dakatar da ayyukanta na wani lokaci a birnin Gaza tare da kwashe ma'aikatanta zuwa matsugunin da aka keɓe musu saboda karuwar hare-haren kisan kiyashi kan al'umma da suke gaza ƙungiyar ta red cross ta ƙara da cewa za ta ci gaba da ƙoƙarin bayar da tallafi ga fararen hula a birnin gaza idan aka ba da dama ƙungiyar ta red cross ta tabbatar da cewa a halin yanzu tana ci gaba da gudanar da ayyukanta daga ta da ke birnin dir albala a tsakiyar gaza da kuma rafa a kudancin ƙasar waɗanda har yanzu ake gudanar da ayyuka a cikinsu bisa ga dukkanin alamu ita ma ƙungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta sanar a kwanakin baya cewa ta dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza bayan da sojojin mamayar isra'ila suka killace asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata a dakatar da ayyukan jin kai duk da ɗimbin bukatun jin kai waɗannan matakai da yana zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da ƙaddamar da ƙazamin farmaki da suke kaiwa birnin gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani bangare na farmakin sojin da aka yi wa lakabi gideon bihaikul wannan aiki dai ya hada da harba bindigogi har-hare ta sama da jiragen saman yaƙi da kuma ruguza gidaje da ababen fashewa tare da kutsawa cikin yankunan falasinawa domin fatattakan mutane saboda ficewa zuwa gudun hijira a ranar laraba ne sojojin mamayar isra'ila suka sanar da rufe hanyar rashid Costel. hanya ta ƙarshe da ta rage ga mazauna gaza don yin tafiya tsakanin arewa da tsakiya da kuma kudu ministan tsaron gwamnatin haramtacce ƙasar isra'ila israel kenz ya yi wa falasinawa da suka dage kan ci gaba da zama a birnin gaza gargadi yana mai cewa duk wanda ya rage a birnin na gaza za a ɗauke shi a matsayin mayaƙi ko kuma mai goyon bayan ta'addanci ta hanyar rufe titin rashid sojojin mamayar isra'ila sun sanya wa birnin gaza cikakken shinge tare da hana duk wani kayan agaji isa ga wuraren kiwon lafiya ko falisinawa a wani bangare na kokarin da sojojin mamayar isra'ila suka yi na ganin falisinawa sun fice daga birnin tare da goyon bayan amurka gwamnatin mamayar isra'ila tana gudanar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda mutane 66,148 suka yi shahada wasu 168,716 kuma suka jikata yawancinsu yara da mata tare da haddasa bullar masifar yunwa da ta kashe falasinawa 400 155 ciki har da ƙananan yara 151 a cewar sabuwar ƙididdiga daga ma'aikatar lafiya ta zirin gaza a sanarwar da kungiyar ba da agajin kiwon lafiya ta dr sultan bodas ta fitar ta bayyana cewa alatilas ta dakatar da aikinta a gaza saboda tsananin har haren wuce gona da iri kan mai uwa da wabi da sojojin mamayar isra'ila ke kaiwa a yankin ƙungiyar likitocin da ba ta da iyaka ta sanar da dakatar da ayyukanta na jinya a birnin gaza saboda tsanantar hare-hare da sojojin mamayar isra'ila ke yi wanda ya sa ci gaba da aikinta ya kasance ba zai yiwu ba a cikin wata sanarwa da kungiyar ta fitar a ranar juma'a ta ce sojojin mamayar isra'ila sun kewaye asibitocin da ma'aikatanta suke gudanar da ayyuka lamarin da ya tilasta mata a dakatar da ayyukan jin duk da irin ɗimbin buƙatun ayyukan jin ƙungiyar ta tabbatar da cewa har haren da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa na yin barazana kai tsaye ga ƙungiyoyin likitocinta kuma hakan ya sa ta dakatar da ayyukanta bayan da yanayin tsaro ya taɓarɓare zuwa matakin da ba za a amince da shi ba sanarwar ta ambato coordinator kungiyar a gaza jacob giranga yana cewa mutanen da suka fi fama da rauni ciki har da jarirai waɗanda suka ji raunuka da marasa lafiya yanzu ba su samun kulawar lafiya wannan mataki dai na zuwa ne a daidai lokacin da sojojin mamayar isra'ila ke ci gaba da kai gagarumin farmakin da suke kaiwa birnin na gaza tun daga ranar 11 ga watan agusta a wani mataki na farmakin da sojojin mamayar isra'ila suke kaiwa mai lakabin gideon 2 wannan aiki dai ya hada da harba manyan bindigogi kai hare-hare da jiragen saman yaƙi ta sama da kuma ruguza gidaje da ababen more rayuwa da ababen fashewa baya ga kutsawa cikin yankunan falasinawa domin tilasta musu gudun hijira tare da cikakken goyon bayan amurka gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila da ke aiwatar da kisan kare dangi a gaza tun daga ranar 7 ga watan oktoban shekara ta 2023 inda ta yi sanadin shahadar falasinawa 65,549 da kuma raunata wasu 167,518 yawancinsu yara da mata baya ga sanadiyar bacewar wasu fiye da dubu goma a ƙarƙashin baraguzan gine-gine tare da haddasa masifar yunwa da ta kashe falasinawa 455 ciki har da yara 151 Ko kun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau lahadi biyar ga watan oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyu ga watan rabi'u thani na shekara ta 1447 hijira gamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru 61 da ɗaya suka gabata a rana irin ta yau marigayi imam kumeni ya fara gudun hijira a ƙasar iraki bayan share tsawon watanni goma sha ɗaya yana gudun hijira a kasar turkiya kafin wannan lokacin da gwamnatin ƙasar iran ta lokacin ta tattauna a asirce tare da mahukunta na gwamnatin kasar iraki akan su karbi margayi imam khomeini wanda gwamnatin turkiya ta bayyana cewa ba za ta ci gaba da amincewa ci gaba da zama a kasar ta ba bisa sharaɗin cewa gwamnatin iraki ta hana shi yin magana ta siyasa akan gwamnatin sarki sha mahukuntan kasar iraki dai sun amince kuma margayi imam khomeini ya fi kasar turkiya ya koma iraki inda al'ummar kasar suka tarbe shi hannu biyu kamar yadda kuma ya samu karbuwa a tsakanin manyan malaman addini na iraki da shugabanni na makarantun hausa cibiyu daban-daban na ilimi a kasar imam khomeini ya ci gaba da gudun hijira a kasar iraki yana jagoranta gwagwarmayar magoya bayansa a cikin iran daga can kasar iraki yake ci gaba da bayar da umarni da kuma tsara abubuwan da ya kamata a yi daidai da tsarin sa sannan kuma kimanin shekaru goma sha uku da ya share a cikin kasar iraki yana gudun hijira kafin irakin ta tilasta masa barin kasar a shekara ta da bakwai. masu saurare ko kun san cewa shekaru 25 da suka gabata rana irin ta yau biyar ga watan oktoban shekara ta 2000 aka cire dan milosevic tsohon shugaban tarayyar yugoslavia kuma babban umar ba'isin yakin basasa a yankin balkan an cire shi daga mulki ne bayan watanni ana zanga-zanga a cikin gida da kuma takunkumai na kasa da kasa da aka gaba masa ya kasance shugaban kasar sabiya daga shekara ta 1990 zuwa 1997 sannan kuma shine shugaban tsohon yugoslavia a lokacin yakin bosnia milicevic ya ba da cikakken goyon baya ga sabiyawan bosnia a yakin da suka yi akan musulmi sannan kuma ya taka gagarumin rawa a cikin mummunan kisan gilla da aka yi wa musulmi a kasar bosnia bayan yakin kosovo milicevic ya yi kokari da dubaru daban-daban domin dakile ayyukan abokan hamayyarsa a yunkurinsu na neman hamɓara da gwamnatinsa sai dai a ƙarshe bayan da milicevic ya sha kaye a zaben shugaban ƙasa al'ummar kasar sabiya sun tayar da kayar baya tare da goyon bayan gwamnatocin kasashen turai da wasu kasashe na duniya domin tilasta masa amincewa da sakamakon zaben tare da sauka daga kan mulki ba tare da wani sharaɗi ba bayan faduwarsa tsohon ɗan mulkin kama karyan na yugoslavia ya yi ƙoƙari ya guje wa shari'a da ƙasa da ƙasa da kuma shari'a kotun laifukan yaƙi na tsohuwar yugoslavia ta hanyar dogara da masu biyayya a gare shi a cikin 'yan sanda na sirri na ƙasar sabiya amma bayan watanni tara da hamɓarar da gwamnatin milicevic waɗanda suka karɓi mulki da gare shi sun mika shi ga kotun hukunta laifukan yaƙi ta yugoslavia daga nan kuma aka mika shi ga kotun hukunta manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa da take birnin hague na ƙasar holland sannan kuma sun yi hakan ne domin neman a rage takunkumin da aka kakafa wa yugoslavia sannan kuma su samu taimako na kuɗaɗe daga gwamnatocin kasashen yammacin duniya Milosevic dai shine shugaba wanda ya aikata laifukan yaƙi da farko wanda aka gurfanar da shi a gaban wata kotu ta ƙasa da ƙasa sai da kuma tafiyar hawainiya da aka yi ta yi a shari'ar tasa kan zargin da ake masa da aikata laifukan yaƙi hakan ya sa an samu jinkiri mai tsawon gaske kafin yanke hukunci akan tsohon ɗan mulkin kama karyan na yugoslavia slobodan milosevic ya mutu bayan shekaru biyar a gidan kaso a birnin hague masu ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau daga watan oktoba na shekara ta 1947 aka kafa cibiyar kwaminisanci mafi girma ta kasa da kasa a wani yunkuri na tare tarayyar soviet ɗaya daga cikin aikan da joseph stalin shugaban jam'iyyar gurguzu na tarayyar soviet ya yi a matsayin mayar da martani ga kafar kungiyar tsaro ta nato shine kafa wata kungiyar gurguzu ta kasa da kasa mai suna common form da kuma kafa gwamnatin gurguzu akan dukkanin kasashen mambobi na kungiyar da suke karkashin mulkin sa a gabashin nahiyar turai da haka ne a ranar birga watan oktoban shekara ta 1947 kwamitin sadarwa na duniya na jam'iyyun kwaminisanci na turai da nufin tabbatar da haɗin kai a tsakanin jam'iyyun gurguzu na turai aka zaɓi hedikwatar ta ta siyasa a belgrade babban birnin yugoslavia a wancan lokaci ƙungiyar common form ta rushe a cikin watan afrilun shekara ta 1956 By mutuwar stalin آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farasanci inda da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na ɗari da uku idan dai ba a manta ba a cikin darasin da ya gabata an ji tattaunawar ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yadda ɗalibai suke bayar da jarabawa a makarantun sakandare a jamhuriyar musulunci ta iran da kuma yadda suke yin karatuttuka na share fagen shiga jami'a da kuma irin littafan da suke karantawa da kuma yanayin yadda suke bayar da jarabawa ta shiga jami'a ɗin. da dala ubangiji a yau a cikin tattaunawar da za ta gudana tsakanin muhammad da ramin za a ji irin muhimman abubuwan da ke zowa a cikin wannan jarabawa ta share fagen shiga jami'a a iran amma kafin mu shiga cikin shirin gaba daya ga kalmomin da za a amfani da su baki daya a cikin shirin kamar haka. چقدر؟ گرگودن یایا کنکور جرباور شگا جامعه خانواده ایالی مهم مای مهم من چی؟ برای اینکه سبوده آینده رایوه تگبه دانش آموز قلبی تأثیر تأثیری آن تأثیر دارد ونچن ند تأثیری فکر تنانی فکر می کنم اینا تنانن آزمون جرباوه ورودی تشگه دانشگاه جامعه مشکل مشکله درست است هکنی، امتحان جرباوه بسیار مهم mai muhimmanci sosai. Doshwar mai wahala Kasani ke. waɗanda Diplom takardar shaidar kammala karatu na sakandare Mi tawanand. suna iyawa آنها شرکت می کنند سو سنا هلرتر آنها می توانند شرکت کنند سو زس یا هلرتر مدرسه مکرانتا مدارس مکرانتو پیش دانشگاهی na share fagen shiga jami'a. آنها درس خوانده اند. سو سنگی کراتو سال شکره زمینه پگی زمینه ها پگگی دوره زنگو دبیرستان مکرانتر سکندری آن انتخاب می شود انا زبر ونچن رشته رشی سوال تنبیه مخصوص نه مصمم لازمه نه واجبی مثلا مثالی ریاضی لسپی فیزیک علمین کیمیر لسپی علوم تجربی علمومین سنین کیمیه متفاوت میبان بن همه جا کو اینا؟ یکسان بید هر سال کو و زمان لوک چی؟ معین ایینن نی؟ برگزار می شود انا گدانروا شهر گری شهرهای مختلف گروروا دبن دبن آنها درس می خوانند سو سنا کراتن درسی آنها باید درس بخوانند su dole su karanta darasi. toma madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari yadda wannan tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci چقدر کنکور برای خانواده ها مهم است؟ برای اینکه در آینده دانش آموزان تأثیر دارد. فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است. درست است. کنکور امتحان بسیار مهم و دشواری است. کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟ بله، کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند. سوال های کنکور در چه زمینه هایی است؟ سوالهای کنکور از کتابهای دوره دبیرستان و کتابهای پیش دانشگاهی انتخاب می شود. پس برای هر رشته سوالهای مخصوصی لازم است. بله، مثلا سوالهای رشته ریاضی فیزیک از سوالهای رشته علوم تجربی متفاوت است. این آزمون در همه جای ایران یکسان است؟ بله این آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود پس دانش آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند تو مدلا bayan da جی ji تتونا و kamar yadda گودانا از a هرشن harshen چی yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa kamar yadda tare da tarjamarta a cikin harshen hausa چقدر کنکور برای خانواده ها مهم است؟ گرگودن یا یعنی جرباور شگا جامعه ke da muhimmanci وجن iyalai. برای اینکه در آینده دانش آموزان تاثیر دارد saboda tana da tasiri a cikin rayuwar ɗalibai فکر می کنم آزمون ورودی دانشگاه در ایران مشکل است. Ina zaton jarabawar shiga jami'a a Iran na da mushkilas sosai. Doorsatars konkur emtawannin basyar muhim Fiddausiwari. E haka ne jarabawar shiga jami'a jarabawa ce mai matuƙar muhimmanci kuma mai wahala. کسانی که دیپلم دارند می توانند در کنکور شرکت کنند؟ waɗanda suke da takardar kammala karatu ta sakandare za su iya shiga jarabawar shiga jami'a? بله کسانی که دیپلم دارند و یک سال در مدارس پیش دانشگاهی درس خوانده اند. ای waɗanda suke da takardar kammala karatun sakandare kuma suka yi karatun shekara guda a makarantun share fagen shiga jami'a. سوالهای کنکور در چه زمینه هایی است؟ a waɗanne ɓangarori ne ake yin tambayoyin jarabawar shiga jami'a? سوالهای کنکور از کتابهای دوره دبیرستان و کتاب پیش دانشگاهی انتخاب می شود. انا زبر تنبایوین زرباور شگا جامعه دگا لطفن زنگوان کراتو نا سکندره دکما لطفن شاری پگن شگا جامعه. پس برای هر رشته سوالهای مخصوصی لازم است. کنن a kowane دوله dole ne akwai tambayoyi بله مثلا سوالهای رشته ریاضی فیزیک از سوالهای رشته علوم تجربی متفاوت است ای مثالی تنبایوی نا رشن لسپی دا علمین کیمیر سن لسپی suna da bambanci da tambayoyin rashin ilmomin kimiyya. in آزمون در همه جای ایران یکسان است. waɗannan jarabawoyi ana gudanar da su ne a ko'ina cikin Iran a bai ɗaya? bale in آزمون هر سال در یک زمان معین در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. ای ana gudanar da wannan jarabawar kowace shekara a ayyanannen lokaci guda a garuruwa daban-daban na Iran. پس آموزان ایرانی باید خیلی درس بخوانند. کنن ɗalibai ایران dole ne su karanta darasi. Madalla to an daji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin tattaunawar ta gudana tsakaninsu. su. dangane da yadda ɗalibai suke gudanar da karatuttuka da kuma jarabawar da suke bayarwa kafin shiga jami'a a faɗin ƙasar iran da kuma irin yadda suke karɓar shidin kammala karatu bayan kammala karatu na sakandare da kuma karatu na shekara guda a makarantun share fage na shiga jami'a wanda hakan shine babban abin da ke taimaka musu wajen samun nasara a jarabawar da ake gudanarwa ta share fagen shiga jami'a din a fadin iran ta jama'a masu ware ganin cewa lokacin da muke shi dai ya kawo jiki a nan za mu dakata a shirinmu na gaba za a ji mu ɗauke da gaban shirin a cikin wani sabon darasi amma kafin lokaci a madadin dukkanin waɗanda aka ji su musamman malama kudusiyan kuma malama julai su ɗauki shirin ne abdullahi salihu katsina ke kuma da alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirma na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafan waɗanda suka hada da littafin da standard stan na atila shahid murtaza mutahari ko kuma cikin littafin masnawi na maulana jalaluddin rumi ko kuma dai cikin wasu littattafan da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirmu da ya gabata a kuma cikin sirar imam alhassan almustapha alaihi salam dan fatima salamun alaiha diyar manzon allah sallallahu alaihi wa sallam da muke kawo muku mun yi maganar yadda imam ali alaihi salam ya daga murya yana cewa na rantse da ubangijin ka'aba na rabauta a lokacin da ya ji sarar Abdulrahman dan muljam ya shiga cikin kansa sai ya faɗi a ƙasa a wurin sallarsa a masallacinsa da ke birnin kufa daga nan sai mutane suka yi ta fitowa daga gidajensu zuwa masallacin daga inda suka je sautin amirul mu'minin salam yana daga cikin mutane na farko da suka isa kansa ‘ya'yansa da danginsa daga cikinsu har da jadatu dan hubaira al mahaifiyarsa yar uwar amirul mu'minin salam wacce ake kira UmuHani hani yar abu talib sannan mun ji yadda imam salam ya faɗa musu cewa za a kama ibn muljam a ƙofar kinda kuma mangira ɗan naufal ɗan harita ne ya kama shi ya kada shi a ƙasa sannan suka ɗaure shi suka kawo shi gaban imam alhassan salam har ila yau mun ji yadda imam salam ya buƙaci imam hassan salam ya ji tausayin ibnu muljam a lokacin da yake tsare da shi ya ciyar da shi abin da yake ci ya kuma sha da shi abin da yake sha sannan idan zai masa kisasi kada ya yi musla da shi don manzan Allah sallallahu alaihi wa ya hana a yi musla ko da da kare mai cizo ne ko kuma cutarwa mun ji yadda aka mai da shi gida ya gamu da 'ya'yansa mata da kuma iyalansa suna kuka Sana lokacin da aka kawo jama'ar likitoci mafi korawa daga cikinsu wato athir dan amro asakuni ya buƙaci a kawo masa jijiyar akuya mai zafi aka kawo ya shigar da shi a cikin raunin da takobin Imna muljan ya yi masa sai gashi jijiyar ta fito da wato fararen abubuwa daga kwakwalwansa alaihissalam sai athir asakuni ya ce masa ya yi wasiyarsa don ba zai rayu ba sannan mun ji yadda guban da ke cikin takobin ya shiga cikin jininsa alaihissalam sannan ya canza launin fuskarsa zuwa fatsi-fatsi ko kuma yalo daga nan imam alaihissalam ya rungumi ɗansa imam alhassan alaihissalam yana ba shi haƙuri yana faɗa masa cewa daga yau kuma babu baƙin ciki ko kuma fargaba ga mahaifinka a yau zai haɗu da kakansa muhammad al-mustapha sallallahu alaihi wa sallam a yau zai haɗu da kakansa khadijatul kubra a yau zai haɗu da mahaifiyarsa fatimatu zahra salamullahi alaiha sannan ya ci gaba da yin zikiri da addu'o'i daga ciki yana cewa ya ubangiji ka haɗa ni da annabawa da wasiyai ka kuma ba ni mafi ɗaukakar darajojin aljanna a cikin wannan halin sai imam ali salam ya suma sai imam alhassan salam yana kuka a kansa har hawayensa suka ɗiga a kan fuskansa sannan ya sake farfadowa ya gan shi a kansa yana cewa ya ɗana menene wannan kukar babu tsoro babu fargaba ga mahaifinka daga yau ya ɗana kada ka yi kuka za a kashe ka da guba sannan za a kashe ɗan uwanka alhussein da takobi daga nan sai imam amirul mu'minin salam ya fara yin wasiya ga 'ya'yansa da halaye masu kyau yana ba su darussa na halaye masu kyau da farko ya fara yin wasiya da nasihohi ga 'ya'yansa alhassan da alhussein salam sannan ga sauran 'ya'yansa sai kuma sauran musulmi daga cikin wasiyarsa gare su dai yana cewa ina muku wasiya ko biyu da tsoron allah da kuma kada ku nemi duniya ko da ta neme ku kuma kada ku yi baƙin ciki da wani abu da ya kubuce muku daga gare ta kuma ku faɗi gaskiya kuma ku yi aiki don samun lada ku kasance masu husuma ga azalumi sannan mataimaki ga wanda aka zalunta ina maku wasiya da dukkan ‘ya'yana da iyalaina da duk wanda wasiya ta ta riske shi da tsoron Allah da tsara al'amuranku da kyautata tsakaninku to lalle na ji kakanku manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa kyautata tsakanin musulmi ya fi dukkan salloli da azumi ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah cikin kula da marayu kada ku hana su kyaututtukanku kada ku yadda su wahala a gabanku ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah dangane da makwabtanku su na wasiya annabinku ne bai gushe ba yana wasiya da a kula da su har muka saci cewa lallai sai ya gadar da su ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah dangane da alkur'ani kada waninku ya riƙa ku aiki da shi ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah dangane da sallah don ita ce ginshikin addininku. ku ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah dangane da ɗakin ubangijinku kada ya kada ya wofinta daga gare ku matuƙar kuna raye don idan an bar shi to Allah ba zai dube ku da karamci da kuma rahama ba ina haɗa ku da Allah ina haɗa ku da Allah dangane da jihadi da dukiyoyinku da rayukanku da kuma harsunanku akan tafarkin Allah ina horonku ina horonku da sada zumunci da musayar kyaututtuka kuma ina gargaɗinku ina gargaɗinku da ba da baya a tsakaninku da kuma katse zumunci a tsakaninku kada ku daina umarni da kyakkyawan ayyuka da kuma hani daga mummunan ayyuka idan ba ku yi haka ba sai a ɗora munanan mutane daga cikinku a kanku ko da zaɓaɓɓu daga cikinku sun roƙi allah ba zai ansa addu'ar ku ba sannan ya juya wajen iyalan gidansa yana cewa ya ku ‘ya'yan abdulmuttalib kada in same ku kuna kutsawa cikin jinanin mutane musulmi kuna cewa an kashe amirul mu'minina ku saurara kada ku kashe saboda ni sai wanda ya kashe ni ku jira ku gani idan na mutu sanadiyar wannan duka da ya mani da takobi ku kashe shi da duka guda ɗaya da ya mani kada ku yi musla da mutumin don lalle na ji manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ina gargaɗin ku da yin mutla ko da da kare mai cizo ne daga nan sai ya fara yin wasiya dangane da addini ga ɗansa imam alhassan salam shi kaɗai inda yake cewa ya ɗana ina maka wasiya da tsoron allah da tsayi da sallah a cikin lokacin ta da bayar da zakka a cikin lokacin ba da shi da kyautata alwala don lalle babu sallah sai da tsarki kuma ba a karɓan sallar wanda yake hana zakka ina maka wasiya da gafartawa wanda ya cutar da kai da haɗiye fushi da sada zumunci da haƙuri ga wanda ya jahilce ka da karatun addini da tabbata a cikin al'amuran addini da sabo da karatu Alƙur'ani mai girma da kyautatawa maƙwabta da umarni da kyakkyawan ayyuka da hani daga munkari da cewa zunubai gaba ɗaya a cikin duk inda aka saba wa Allah a cikinsa sannan a ranar ashirin ga watan ramadan mutane sun yi cincirindo a ƙofar gidan imam ali salam suna neman izinin ziyartarsa sai aka yi wa kowa da kowa izinin shiga wajensa a lokacin da suka shigo suka zauna sai ya juya wajensu yana cewa ku tambaye ni kafin ku rasa ni kuma ku sassauta tambayoyinku don halin da limaminku yake ciki sai mutane suka ji tausayinsa suka yi tambayoyi amma ba masu yawa ba saboda halin da yake ciki daga nan sai ya gabatar da ɗansa imam alhassan salam a matsayin magajinsa a lokacin da ya ga cewa tafiyarsa ko kuma saduwarsa da ubangijinsa ya zo kusa sai ya gabatar da imam alhassan salam a matsayin khalifansa a bayansa don al'umma ta koma gare shi bayansa a cikin dukkanin al'amuran rayuwarsu malaman shi'a ba su yi saɓani kan haka ba daga ciki sikatul islam alkulaini mai littafin kafi daga cikin manya-manyan malaman imamiyya a cikin karni na biyu bayan hijira ya kawo kan cewa amirul mumini alaihissalam ya yi wasiya ga ɗansa imam alhassan alaihissalam kuma ya kafa shaidar hakan da imam al-hussein alaihissalam da muhammad ɗan hanafiya da dukkanin 'ya'yansa da shugabannin shi'a a lokacin da kuma iyalan gidansa sannan ya mika masa littattafansa da makamansa sannan ya ce masa ya ɗana manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarce ni da in yi wasiya gare ka kuma in baka littattafaina da makamaina kamar yadda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanya ni wasiyinsa ya miƙa mani littattafansa da kuma makamansa kuma ya umarce ni da in umarce ka kan cewa idan mutuwa ta zo maka ka miƙa su ga ɗan uwanka alhussein salam a wani hadisi yana cewa ya ɗana kai ne waliyin jinina idan ka yi afuwa gare ka idan kuma za ka kashe to duka guda a matsayin duka guda amma wasu daga cikin malaman suna sun tafi akan cewa amirul mu'minin salam bai yi wasiya ga ɗansa imam alhassan salam ba suna kafa hujja da hadisin da shu'aibu ɗan maimuna alwasiti ya ruwaito na cewa ali salam an ce masa ba za ka sanya khalifa ba sai ya ce idan allah yana son alkhairi ga al'umma zai haɗa kansu a kan mafi alkhairinsu wannan hadisin yana daga cikin hadisan da shu'aibu ya kirkiro ya jingina wa imam ali salam kuma yana daga cikin mana kiransa wato hadisan da aka ƙi karɓa daga wajensa kamar dai yadda ibnu hajar al-askalani ya faɗa. to masu sauraro saboda ƙurewar lokaci a nan zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na sai kuma ta fito idan la kai mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya sabba ku damar tufa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako makan baku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai'uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da safiya fatan nukun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio Afirka a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mun mu dinga isa da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkan da safiyar fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusi madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran. na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru ɗan ƙasan Boza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abubakar mai albarka da alkasin baba liman ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam nafi wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da aminnan arziki Malam Hassan Barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahara a birnin agadez mamman sani dauda ce wajen jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ya ce a tashi lafiya kamar kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu radiyon musulunci radiyon iran na farko dai gana ni na isa abubakar tsoho mai albarka a wulin mamma da ya mai ba da bayan haka nan kuma ina muku barka da ubangiji allah ya gwada mana wannan sa'i'a wanda bai lahiya allah ka bashi lahiya mai lahiya allah ya kara mai lahiya wanda bai da abin da ci allah ka bashi abin da ci wani sun ka riga ya gidan gaskiya ko wani ko mace ko ba ko yaro allah ka ji kansu allah ka musu rahama mun man ka saura sarar iska nuna allah ka cika mana kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hassan barka duk inda ina gaishe ka ina gaida iyalanka alkasan baban liman ina gaishe ka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala bar gidan rarrawan jamhuriyar musulunci na iran kuna tare da malam ibrahim gadan kaya dan walau daga nan jamhuriyar niger jihar maradi komin ta kwarraka mai yada labarai na kungiyar masu kira da masu sauraron rihin jihar maradi alkasan baban liman mai sele president ina maka barka da asuba gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu gaisuwa ta musamman zuwa ga shugaban namu eh malam kabiru ke dan gulbi wajen makarantar malam birnin mara na gaida shi akwai samun haske dan mata limanci akwai malam aliban kula akwai jirbil mala adam sarki aiki na kasa akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ibrahim shushan dan garin kasige akwai abdullahi tele yaro mai ganin mutuncin mai ya dan malam akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga iliya mai kantiri shayi garkin da na nigeria akwai kabiru su da usman da ke da magaran akwai misiri president salisu ta kasi motor da ke nan da magaran akwai aboki na muhammad dan bari bari ya mai niger akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga ta musamman zuwa ga daji amman ta ke birnin yamai akwai tsofaka tsoho mai albarka akwai ramata isa ka birnin yamai akwai mai gida na daji koro angon zare mara da akwai da musa na abili mai rira kowa sha bakwai akwai mana tsana mai kamar ke sa sabon mashi akwai iri dan hajiya wanda ba sai da hudu banzar ke cangan dan birni akwai matan gidan shi amur kubara akwai dogon zani mai kayan yi cangan dan birni akwai jihar hina ya birnin makace ya jihar zamfara ina mata barka da asuba yan wannan gwaro kuna tare da gadan ka dan wurin nan birnin kwankwaron mai gari ni tamo na gaida shi yawa dan kini tamo shi abata gwamnati wanda ba a saka a duka ya saka sarri dan kasuwa na birnin gurci muna tare da kuwa ta alkhairi zuwa gare ku sashen hausa gidan radar jihohar musulunci tehran mai magana samu na suke dan mutane limanci birnin jihohar dangantar da shiri na karshen mako na gaishe gaishe ga yan uwa da abokan arziki to wannan kala yana gaida kasan barka da dukkan abokan aikin ka ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarin zuwa gare ka kabiru makarantar mal abba ina maka fata alheri zakariya salu gidan miji ina maka fata alheri domin zuwa tare da tare zuwa gare ka na kulmi gyaran motuna eh, da ke gidan miji abdullahi yaro tela mai ganin mutuncin mai rake dan malai ina maka fata alheri domin gaisuwa mai tarin zuwa gare ka eh, kabiru makarantar mal abba ina maka fata alheri salu mai gyaran agogo da ke nan layin madawa da kare saka mai gyaran waya da ke nan layin madawa da malam umar mai gyaran gurumfa da ke nan layin madawa da buza sai gangar sawari da kallali kwance da kare ke nan layin layin zandar da abdulaziz mai gyaran salula da ke nan layin zandar da babana lawan da ke nan layin zandar a masu gyaran salula kenan da sani maci da wata zuwa gare shi dubin gaisuwa da wata gare ka Lodin gona foraji dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka ba na kitawa ya samu mashi dubin gaisuwa da wata zuwa gare ka daga garin kaɗan walhu da isa dan kawo birnin su ba da isa ka saukin kasuwa da malam eh, sani mai kayan miya da ke nan samun mashi dubin gaisuwa da wata alili zuwa gare ka tsara mai kayan miya da tsara mai kayan miya da dukkan da yan uwa da bakar suke dukkan garin kaɗan wanda yana gaida kowa da kowa musamman eh, ibrahim eh, taylor garin mai godiya Assalamu alaikum shafin Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran suna na Usman Maidala shari'a a yankin jihar da Magaram cikin jamhuriyar ta Nijar daga da dama da ake ba mu ke da sakon gaisuwar mu a kowane ƙarshen mako da farko dai ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai Sani Dawu Alaska Tsatsin birnin. akwai Ibrahim mai wankin hula ba zan manta da Sunusu madatta Yakubu mai aski ka? ina Sarnes daga nan birnin Zadar akwai Malama Jamila Shirkiya ba zan manta da Malam Kabiru garin Maradi Malam Ibrahim garin Kasagi akwai Malam Ibrahim gidan kaya shi ma jihar Maradi akwai Malam Ibrahim Ibrahim yawancin wankin hula, Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ina gaida kuma hadabu mai kwamfuta mai yamma, akwai Sumayya Shiyar Sarakuna, yaya Tatuwan Usaini Abdullahi da ke garin Jega, yaya na Baba Ilaka garin Bosheri, akwai Musa Yaron Ogasha Zaliyan Ashidi Bosheri, akwai Isa Ciroma da ke Gidigir, Udu Mamadu Jadkori daga nan Lawalilu ya garin Matsan Kai, ba zamanta da Zakari mai gwamnati da ke a garin Bosheri, ina gaida Kwamara Ahmed Bajoga, Kwamara Ilyas Yakubu Digawa, ba zan da eh, Umar Ali ba bade badam umar ari bade ina gaida kuma muhammadu eh dan bade bade akwai muhammadu tela yaro mai ganin mutuncin manya ba zama da dukkanin daukacin masu sauraron wannan shafi ne ina sashen hausa na muryar kudin musulunci ta iran alaikum yawai wa hausa horiyar musulunci ta iran magana idi kore daga jihar da magaran amairan mutuwar za mu shiga filin da shige shi na karshen mako farko ina gaida shugaba hassan barka akwai sanusi maɗattai akwai harama yawo garin mandara akwai adayar mai kwamfuta mai yama lokar gama akwai iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai muhammadu dan bare bari shugaba na fada mazajen daga akwai musamman mai dala boshori akwai taso unguwar tudu akwai umar taku garin kadamari a tashi lafiya da magana idi koyar da ta garin yi ramin tuwar Assalamu alaikum radio tare mana musulunci suna na shugaba Iliya ne kanti da shayi garkin daura dama da kuke ba mu dangance da wanka lokaci na ranar zuma mu gadan uwa da mana arziki damar eh, ina gaida idi tuwaron ina gaida haɗa mai kwamfuta ina gaida Sanusi madatte akwai isuhu madatte ba zan manta da eh, abdurrahman eh, audu wanda yake nan jihar maradi da ibrahim shushena da eh, alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai da alife tikuwa wanda yake midin akwai salisu mai gwanjo wanda yake gurgawa ko yahaya danno azare ba zan manta da alhaji sale mato wanda yake garin saudiya akwai gambo mai gyaran motuna wanda yake nan da magaran akwai ibrahim akimba mai wankin hula ne jihar neja ba zan manta da kajuwar jigaga yan fulanin wardi akwai ado Salafi, goma ga annabar jau akwai babandi mamman bande akwai mamman shehu shehu da zargin wanda yake ran fuhan waji ga nan da magaran akwai alhaji tashinmu wanda yake nan sabon garin da magaran akwai shugaba zabiyar mai matala wanda yake nan da magaran akwai eh, isuhu mamman eh, wanda yake nan da magaran da duka dai yan cikin gidan wannan Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran ne muku fatan alkhairi da fatan an waye gari ranar juma'a lafiya alkhairin da ke cikin wannan dare Allah hada mu da shi sharin da ke cikin sa Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa farko sunana Ibrahim Shushana wanda ke garin Kasige jamhuriyar Nijar jihar Maradi Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aiki ka na gidan radiyo Iran mai tarin albarka da farko ina gaida ka kai shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi mun zo karshen mako na kuki ba mu dama muna gaida yan uwa da abokan arziki na kasashen afirka baki daya da farko ina gaida shugaban shirin hassan barka ina maka fatan alkhairi da kai da iyalanka akwai isa maidala bushiri akwai muhammadu mamman lawali dan kwairo wanda yake a nan garin da magaran akwai isa maidala bushiri wanda yake a nan garin da magaran akwai raba mai aski a nan garin da magaran akwai taso ungo tudu wanda yake nan garin da magaran akwai tijjani suleiman wanda yake a gidan ilyas kwamin Takarnaka; idan na komo zandar akwai isu akwai sanusi madatai akwai tasu madatai akwai isu madatai duka ina gaida su ina musu fatan alkhairi idan na tai babban birnin agadas akwai alkasin baba wani shugaba na masu kira da saurare na reshen jihar agadas ina masu fatan alkhairi akwai Ilyas Prezi wanda yake a nan garin Agades. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashin Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madatai da magaram Jamhuriyar Nijar mamba na masu kira da sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram kamar yadda kuke ba mu dama a kowane karshen mako muke gaishe gaishen sada zumunci da farko ina gaida Hassan Barka akwai Alkasim Baba Liman shugaban kungiyar masu kira sauraron radio na Afirka akwai shugaban masu kira sauraron radio na Afirka reshen jihar da magaram Muhammad Salisu Zaman akwai muji soja mai adaidaita su akwai uda mamadu jatkori jihar da magaran akwai sanushin madatai akwai tasiri unguwar tudu ya bai aski ba da raka ba da babban da ya dahir zaki soyayya bulbaran kabiru sula usman mai sai da kayan gini ne bakin tarasa zandar akwai aliyu na sarakwa galmatan jihar tawa ba zan manta da muji soja na ta sau akwai abraham haruna mai unguwa kungiyar jihar buzan mazaunin jihar kamaru akwai gwanila da kula jihar kano na gode sashen hausa ku tashi laha mai magana isu ne maɗatai da magaram jamhuriyar nijar mamma na masu kila da sauran radio na afirka reshe jihar da magaram ku tashi lafiya To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahi rahmani rahim jama'a saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin yana sun kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa albarkacin wannan wata na ramadan mai alfarma mun kawo muku waƙe-waƙe daban-daban da aka yi kan wannan wata da kuma irin abubuwa na albarka da ke tattare da wannan wata mai alfarma. To za mu ci gaba daga inda muka dora inda a wannan karan kuma mun ga muku Ali Karimi Behnom ne wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar Iran inda ya waƙe wannan wata mai alfarma barin ja kuɗa in koma gefen haɗa ku da shi domin jin ta bakinsa masu iya magana dai na cewa waƙa bakin mu ita tafi daɗi. تو رو از برگ از باد پرسیدم اسم تو رو از رود از هر پرسیدم اسم تو رو از عشق از نور از آسمون از خاک پرسیدم از قلب های پاک پرسیدم زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تا خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من این زندگی تنها وقتی که عاشق باشی میارزه میخوام که بندای رنگین دنیا را از بال هم وا کنم امشب میخوام که با یادت با بارون شام سجادم و دریا کنم امشب زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم تو گوش میدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من زیباترین اسم برای من اسم عزیز تو خدای من آرامشم اینه که میدونم شنیدی به صدای من تنها شدم هر جا غمگین شدم هر وقت خدای من To masu saurare wannan ne muka kawo ƙarshen wakan da Ali Karimi Behnam ya gabatar da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su. zan ja linzamin shirin a nan sai a wata sadu za ku ji mu Ɗauke da sabuwar wakar ta daban amma kafin in bankwana da ku bari in haɗa ku da muhammad hancini wani wacce mawaƙi a nan ƙasar iran domin ta bakinsa game da wakar da ya yi kan ramadan sai da kada a sha'afa ana iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin yanar gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست مجلس ما بی تو ندارد فرو زان که رو خد شمع شبستان ماست زان که رو خد شمع شبستان ماست سر زلف تو ایمان ماست درد غم عشق تو درمان ماست مجلس ما بی تو ندارد فرو زان که رو خد شم شبستان ماست زان که رو خد شم شبستان ماست Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirmu na rana daga karfe da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 da 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas ɗari tara da uku biyar da shida hamsin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.